a cewar kungiyoyin kare 'yancin ɗan adam cin zarafi da ake fuskanta a kullum a yanar gizo shine ke matsawa mata da 'yan mata yin taka tsantsan a kafafen sada zumunta kusan mace ɗaya cikin hudu a birtaniya da amurka da sauran kasashe shida sun faɗa a wani binciken jin ra'ayin mutane cewa sun fuskanci cin zarafi a yanar gizo sama da kashi 40 cikin 100 sun ce cin zarafin ya saka su cikin zulumi da tsoro a rayuwarsu yawancinsu kuma an bayyana cewa suna samun matsala wajen barci da rasa kimar kai bayan da suka fuskanci cin zarafin a cewar kungiyar rajin kare 'yancin ɗan adam ta amnesty international ƙungiyar ta kara da cewa kashi 75 cikin ɗari na matan sun daina bayyana ra'ayoyinsu a kafafen sadarwa sun kuma cire kansu daga duk wata hira da jama'a cin zarafin yanar gizo da ya hada da rubuta sharhi kan hotuna ko yin wasu kalaman batsa yana koya wa ƙananan yara darasin cewa ba laifi ba ne mutum ya aikata hakan akwai buƙatar gwamnati da kamfanoni su tashi tsaye domin tabbatar da cewa kafafen sadarwa ba gurin cin zarafi ba ne.